بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان التاسع والثلاثون من شعب الإيمان نا ثلاثين دا ترى دا imani abubuwan da mutum zai zama ya aikata su su zama sune za su cika masa imaninsa ya zama cikakken mummuni to na talatin da tara shine wujubu tawarru'i fil mata'imi wal masharib wajabcin mutum ya zama yana da takatsantsan shine at-tawarru' takatsantsan takatsantsan kaffa kaffa fil mata'imi a abinda mutum zai ci wal masharibi da ababan da mutum zai sha wal ijtinabi amma la yahillu minha sannan wal ijtinabu wancan wujubu ba walijtinabu amma la yahillu minha sannan da nisantar duk abin da bai halatta ba daga cikin ababan cin nan ko ababan sha can kwakumanta ya bayani kan qabdul yadi anil amwal ko muka ce al mashbuhatu da al muharrama al mashbuhatu wanda kai tsaye ba za ka iya cewa halal ba za ka iya cewa haram ba su ko sune su ne waɗanda balo haram ne ka san ba hakkin ka bane amma al-mashruha akwai ɗan rikici a ciki nan kuma sai malam ya kawo mana at-tawarru'u wujubu at-tawarru'i fil mata'imi wal masharibi wal ijtinabu amma la yahillu minha nisantar ababan da basu halasta ba na ci ko na sha akwai abubuwan da Allah ta'ala ya halasta a ci akwai abubuwan da Allah ya haramta a ci akwai abubuwan da Allah ya halasta a sha akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta a sha su to su ne wannan tsara kai daga na haram ɗin wajibi sannan waɗanda ba su kafin ka yi ɗin to ka zama kana taka tsantsan kana da kafa kafa wannan halas ne ko ba halas ba ne in ka tabbatar halas ne sai ka ci saboda liyu kubala uka tashin farko ke saboda karɓan addu'a kama لقوله تعالى سبب فدن الله تعالى ديتي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذقيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلان حرمت عليكم من الميتة أن حرم تامك موشي موشي حرام سي موشي بيو موشن كيفي دا موشن فارا wannan su ya halasta mutum ya ci su sannan kifi ba kawai kifi kawai ba duk abin da yake ruwa an tambayi annabi sama anil bahar faqala huwa al-hillu maitatuhu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu annabi sama ya bada fatawa yace huwa at-tahuru ma'uhu ai ruwan teku ne tsarki ne ya halatta ai tsarki da shi tsarkin hadafi ko tsarkin habashi sannan me alhillu mai maitatuhu sannan da abin da ya mutu a ciki ya halatta ci mala baka gumi Allah ya gafarta mal ya gafarta masa ce ko liman ne eh, aka ce akwai dan ruwa yace ko liman ne eh, in liman a ruwa yake rayuwa ya mutu to a ci ba komai kawai eh, ba ƙarshe ba kenan a ce an cinye liman to in liman dan ruwa ne a cikin ruwa yake a cinye shi alhillu mai maitatuhu kenan sannan kuma sai aljarar fara fara nan ita ma da dangoginta su shinge duk sun shiga ciki i su tsutsa muni muni ba ko me gashin nan za ka iya ci ba ka ci ba Allah shi kyauta to shine hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku mushi mushi shine duk abin da ya mutu bayan kashi aka yi ba duk abin da ba a yanka shi ba sawa'un dama halas ne a ci shi ko ko haram ne akwai abin da ko an yanka yankan banza ne kare shine bahaushe ya ce menene wai kare da gudun layya menene farkon karin magana hmm? aikin banza kare da gudun layya wai ya ga ana layya ana ta yanka raguna wai sai ya kama guduwa <laughs> waddamu haka nan jini shi ma jini nan an halasta ne addamani alkabir wa an halasta mana hanta da saifa saifa ba ya halasta waɗannan kaga saifa ita ga baki ɗinta ma jini ce kawai an kai mata haka ko zai ganta jini hatta ko an soya ko an daba zai ganta tana ƙarin tana gafin jini to addamu an haramta cin jini akwai mutanen da aka ce suna yin wani abu mai sunan shi suna dafa jini suna ci yana ƙara ƙarfi to ku ce musu haramun ne bai halasta ba jini ba a cin sa ba a shan jini ba a cin sa yasa hatta yanzu sifa an aka ce dan shan jini ne kaga aikin aikin ba yi da kyau ko wa lahmul sannan da naman alade walau zubiha ko an yanka shi wannan ba magana mai ta tuhu ake ba ana magana shi kan kansa ne lahmul khinzir naman alhanzir kaza in bahaushe yana son ya nuna munin alade sai ya faɗi shi da larabci alhanzir wata kasuwa wata tasha muka je zan shiga mota a wani gari shikenan sai muka hango aka ce ai wancan naman alade sai da naman rago can da sa ga kuma can shi ne wani mutumi mai hikima kusa da a mota ya ce mai ce ai wannan na gabaki ne ba zan ci naman wajen nan ba ya ce ai kai ka san wata ran sai an yi kuskure an aruka ke mai aladan nan ya manta ya arin kokar mai rago wannan makwabtaka ai ba ta yi ba alade ba nan nan wai kusa kusa ne fa garin to walahamul khinzir ke naman alade haramun ne wa ma uhilla li ghayri llahi bihi mm. nan duk abin da aka yanka ba dan Allah ba aka yanka ma aljanu aka yanka dan buri wani bai da lafiya sai aljanu su ce sai an yanka sa kowa su ce sai an yanka rago ragon kuma wanda ya kasance ba hagu shi bokan ya san inda zai sama a sai ce a bada kuɗi kawai eh. wani rago ne a ce ka bada dubu ɗari biyu da hamsin rago fa dubu ɗari biyu da hamsin to ba hagu ba saboda sai an sha wahala za a samai a ba damuwa mu muna da inda za a samu shi ka kawo kuɗi kawai to shi ne wannan uhilla li ghairi llahi bihi wal munkhaniqatu haka nan wadda aka shaƙe ta sai aka sa ta a matsayin mai mun munfa'ila aka shaƙe ta ta shaku ta mutu shaƙa shine alhanaq a shaƙe a makare ko wadda aka makare ta irin masu murɗa wuya to ba za a ci ba ta zama mushi almunkhaniqatu kenan Allah ta'ala ya ware ta laraba suna yi sai aka fitar da ita zikrul khasi ba'da al'am لأن المنخنقة لها حكم الميتة حرمت عليكم الميتة تو من بين الميتات أقيم المنخنقة أقيم ود أكما قريتا والموقوذة حقا ود أكا سامدوسي أكا جيفيتا دش تشي موقوذة التي وكذت الوقظ وقذه يكذه وقذا shine a jefa abu wadda aka jefe ta wal mutaraddiyatu hakanan wadda aka jefo ta almun munhatta min min al a'la hatta ta mota sai a samu rago sai a hau dutsen kufaina sai a wurgo shi daga can kawai ya balle al ce wan tsiha. haka wadda suka yi fada da ƴan uwarta ƴan uwarta ta kashe ta ita ce annasiha kun ga su hudu ko duka na su hukuncin me almaita wa ma akala sab'u haka nan wanda namun jeji suka ci suka rage suka ci suka rage ko asabu hadda hadda hadda wannan jaba suna cikin asabu kun san yadda suke makaji ai ba manna kai take yi ba kai wannan fasika ce ba ta jin magana ga jaba wallahi ba sai ta abuna kuma an ce hure su take yi sai ta hure su sai sai ta balla wuya sai mutum ya zo kai an cira kai to ba za a ci ba ita ce ma akala sabu akwai qira'a ibnu mas'ud da yake cewa wa akilatu sab'i akwai riwaya ibn abbas wa akilu sabu'i sannan wasu daga cikin qura'u wanda qira'atu bata tabbata ba bata cikin mutawatirai suna cewa wa ma akala sabu'u as sabuu sai si maba'un sukuni amma dai qira'a wacce ta shahara ita ce wacce da muka to dukkanin su haramun ne wa ma zubiha ala Nusu hakanan waɗanda ake yanka ma gumaka Nusu su ne gumakan da aka zo aka daddaka su aka aka daddanka su aka kafa su a wuri to ana musu yanka duka wannan namun mukan haramun ne bai halasta mutum ya ci ba Allah ta'ala ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zama annabin Allah bai taba cin wannan ba manzo bai taba ci ba Allah ya tsare shi duk wani mugun abu Allah ya tsara manzo Allah Allahu alamu haifi ya ja'alu risalata in Allah ya nufin zai sanya manzo to ba za a ce yayi shashanci ba da ka wani ya mai gore domin mutane ba su da kirki in mutum da yayi abu mara kyau ya zo ya tuba sai kuma a rika tunawa <laughs> shi da ya kaza to ya bi ka ai sai yanzu duk wanda ya sabo ya tuba to ya fi ka kai da ka zo yanzu kila ba ba magana tuban kake ba mun gane wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sun ina jaye ayat ta fassaru ko Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu Kulla ajidu muharraman ka fada musu cewa ni babu wani abin da yake haram fi ma uhiya ilayya wanda ya kasance a cikin abin da aka mun wahayi a kansa imin a akan wani mutum da zai ɗanɗana ya ci ya ta'amuhu da zai ci shi ko ya sha shi ba'am asali shi ne abin da ake ake ake ɗanɗanawa a baki to amma da sha da ci da ana amfani da shi a ba'am illa an yakuna maitatan sai dai idan mushi shine haram a cikin shari'a ta audaman masfuha ko jinin da aka yanka aka zidda al jinin da ya gudana shar aka yanka sai ga an zo da bokita an tara za a je ai wannan abun ku faɗa mun sunan shi mana to kaji ko sunan shi hantawiya ko to aikin banza zuwa ake a dafa shi aw khinzirin ko kuma naman alade fa innahu sun, duka wannan rijisi ne kazanta ne aw fisqan uhilla li bihi wannan fiskan ɗin yana komawa zuwa ga me ɗin daman masfuhan Ƙulla a ji dufi ma'uhiya ilayya muharraman alaƙa imin ya ta'amuhu illa an ya kuna mai tatan au daman masfuhan au lahama khinzirin au fiskan uhilla li ghairi lahi bihi fa inna huri jisu. So daga duka kazanta ne. Fiskan uhilla li ghairi lahi bihi shi ne abin aka yanka ba don Allah eh, Sai aka kira shi da fiskun. Alfiskunan ana ɗauka a matsayin kufuri ne. abinda aka yanka ba don Allah ba shirka ne to duka waɗannan su suna cin haramu to wannan ayar tana nuna ne. ayar tana nuna su nan haram a cikin almata'im da almasharib kuma shi an ce kulla a ajidu fi ma uhila uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan to yana nufin duka a'a nan تخرج الكلام مخرج الغالب وإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له mafi rinjayin abin da su gashi suka fi ne a wajen balarabe lahamul khinziri ci alade wanda suke kiwon aladu shan jini cin mushi ko duk ba aikinsu ba ne yanka ba don Allah ba ko ba da aikin laraba ba ne to nan kharajal kalamu makharajal ghalibi a usulance idan kharajal kalamu makharajal ghalibi fala mafhuma lahu so da ba za ka so ka ce nan mafhumi kawai shikenan ba nan an faɗi waɗannan abubuwan ba su nufin hasu amma an faɗe su ne a matsayin ne a matsayin su ne abubuwan da suka fi shahara a lokacin su suke da su to shi yasa sai qur'ani ya dauke su ya kama su amma in ka lissafa na akwai sauran abubuwa da haramun ne cin su kare halas ne cin jaki fa luhumul humuril ahliyyat jakin gida ya halasta a ci jakin gida sannan eh, zunabin min tibai dukkan abubuwan da suke da haƙura a cikin zaku namun jeji ya halasta a ci zaki ya halasta a ci eh, da damisa kura halas ne ya halasta a ci kura ka kama kura ka yanka ta amma dai ba a lage da ita ba alayya da ita ba hakika da ita amma ya halatta ka yanka ka ci saboda hadisi ya zo ita sarahatan annabi sun ce ita kadai halatta az-zubu ba az-zibu ba az-zibu karkeci karkeci daban kura daban mun gane to ya halatta a ci kura an ka wani na yawo da kura za ka iya siya ka yanka ka ci Allah shi kyauta wa da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani innamal khamru abinda aka sani dai ita giya wal maisiru da caca da ake yi mutum ya zo ya sa wa ai wata yar dabara shikenan ya kwashe dukiyar dan uwansa wal ansabu da gumakan da ake kakkafa su a rika musu yanka wal azlamu da kuma cibau da ake amfani da su a wajen canfi sune al azlam rijisun dukkaninsu kazanta ne min amali shaitani daga cin aikin da shaitan ke sa mutane su fajitani buhu to ai fajitani bu rijisa ɗin. wannan zamirin yana koma zuwa ga rijisu tunda an faɗe su an musu kuɗin gora aka ce rijisun ne ya ka ce fajitani buhu ai fajitani bu a rijisa san shi yasa Allah ya sarraha sai ce ne fajitani bu rijisa min al-awthani wajitani bu qawla zuri la'allakum tuflihun in kuka yi haka za ku samu babban rabo za ku shiga aljanna nisan ta giya mutumin da da yana shan giya ko yana shan wiwi ko yana shan kwaya ko yana shan totolin ko fakalin ko lin ga su nan sai ya tuba to ana masa fatan in ya bari zai samu falahi wal falahul jannatu aljanna kenan haka mutumin da da caca yake yi sana'arsa caca sai ya tuba sai dawo yana sana'a wadda Allah da ma'aikinsa suka yadda da ita to shi ma yuflim haka nan mutumin da yake yin al'ansa yansibu al'ansaba wa yadbahu laha yana kafa gumaka kuma yana musu yanka to shi ma idan ya tuba Allah subhanahu wata'ala zai sa ya samu falahi haka nan al'azlam canti masu yin canti a ni rabbi na hani rabbi ko haka suke da mutum zai fita sai ya je da kibau ya harbi idan ɗaya ya sama ce a mara ni rabbi tu akwai tafiya kenan tafiyar da sa'a hmm? Allah shi kyauta yanzu har yanzu ko waɗannan abubuwan akwai mutanen da suke yin su har yanzu can fifa na nan a cikin al'umman na fi wani ya canfa matarsa ko danginsa su canfa ta tun da ya aure ta mai farar kafa ce tun da ya aure ta komai nashi baya yake yi shi kenan a tsangwame ta wani ya canfa gida wani ya canfa makwabcin shi kai yanzu ha' alheri canfi ake da shi mutum ne yana alheri yana alheri hannun shi kyauta ga rai sai Allah ya masa jaraba wanda yake ma dukkan bayansa da masu binsa da waɗanda ba su binsa Allah na jaraba kowa shi ke ji a, ce ah, ba tuntuna ake faɗa mushi ba ya gayi nan kawai mutum ya zama kamar rariya sai dai abu ya tarare ya ta zirarewa ta ya gayi na yanzu canfi ne wannan turawa suna da canfin su ko sha uku ai canfin turawa ne ba ture ba yi da ba ko a jirgi babu babu namba namba 13 ba namba sha uku ko a jirgin sama babu namba 13 saboda bature ya canfa nan ce in ka je ka shiga in kai wani jirgi ne na laraba kila ka shiga nan batatin a wajen bature to sai wani abu sai ka ja jirgin ya kone a wajen bature itikadin ta ce da sauran irin waɗannan canfa-canfan gasu nan to duk su ne al'azla da ake su ne a tsiyara wa qawlihi ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri da kuma fadin Allah ta'ala da ya fadi yace suna tambayar ka game da giya da kuma tata qul fihi ma ismun kabirun mm. kace a cikin tata da shan giya akwai zinubi wanda yake babba sai malam bai kawo ɗayan bangaren ba nafi ulin nashi. amma wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima wannan ita ce aya ta farko ko ta biyu da ta fara magana akan giya alamar giya za a giya ba za su tabbata a cikin musulunci ba ke wannan aya tambaya habbai suka zo su sama annabi sama game da giya da caca Allah ya ce to a ce musu a cikin giya akwai zunubi babba a cikin caca akwai zunubi babba amma akwai manafi'u linnas mutane suna amfani da su suna samun wasu amfanin nika yanzu wani da giya ya kuɗi ko manafi'u ne sannan idan mutum ya nufin ya zazzagi wani sai sha giya sai ya zo da zage shi a unguwa sai a ce ai ya sha giya ne ku kyale shi ko in giya ya sha zai saki matarsa a wajen wasu malamai ya zama sakaranu shikenan sai a ce ai ba yi da hankali dama ya sake ta sai a ce sakin bai yiwu ba akwai malaman da suka tafi akan cewa dalaqus karani la yunaffazu ko sakin wanda yayi sha giya ba a zartar ba ba za a zartar ba amma malamai al'immatul arba a wajen su sakin shi zartacce wasu malaman kuma suna ganin a'a ba za a zartar da shi mutum da sakarani ne shi to yana son ya samu wannan damar ya ci mutuncin matar shi shikenan sai sha giya manafi'u ne ba ya more ba ai manfa'a ita ce morewa da Hausa morewa kenan manfa'a ka more da Hausa fassarar manfa'a kenan morewa to yana son ya ci mutuncin wani ya zazzage shi a gari sai ya je sha giya sannan kuma ya ana kuɗi da giya kamar yadda muka faɗi a baya haka ita kanta caca amma wa ismuhu ma akbaru min naf'ima wallahi zunubin in aka auna shi da amfani da more wadda ake samu a giya da caca to ya ninninka ya fi wannan amfanin da ake samu to me kamata a yi a bai, sau daga ka wasu tun daga nan suka ce sun daina shan giya tun daga nan wasu suka ce to sun sai dinjiya wasu suka ce to tun da Allah ya ce mana fi ulil nas to mu nan tafi bihima na fa in miki bangaren morewar miki bangaren ismun kuma to shi ke da wasu suka rage kun san wannan ha aka zo aka shi aka yi sallah aka zo aka yi aka yi biki aka sha giya aka sha giya aka sha giya kowa ya shaye tatil halal aka zo aka shiga za a yi sallah aka tura sahabi ɗaya ya sallah ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ya cire lamun lamun ya ce abudu ma ta'budun wa antum aabiduna ma a'bud wa ana aabidun ma abattum wa antum aabiduna ma a'bud kuma lakum dinukum waliya din kaga wannan ai an samu damuwa shine aka saukar da la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna daga nan wasu suka ce wallahi mun bari ta abin da zai zama ya kawo mana damuwa da sallah ai ba za mu ci gaba da yi ba wasu kuma suka ce a'a mu sai mun ga magarje sai mun kai magarje tikewa eh, sai mun kai tashar dole to da ka shine aka saukar da wannan ayar sayyidina Umar ya addu'a shi ya Allah ka saukar mana da bayani mai warkarwa mai gamsarwa a game da giya da caca to shine sai aka saukar da wannan hukuncin na waccan ayar ta cikin suratul ma'idati fa asbata fi hal isma sai Allah ya tabbatar ma da giya zinibi zunubi ina son mu gama ayoyin ne yasa wa qawli wa qala fi ayatin ukhra qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bi ghairi haqq kace qul inna ma harrama rabbi al fawahisha lalle ubangiji na ya haramta al fasha ma zahara minha wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ma zahara minha shine azzina ma al mumitati wal yin zina tare da karuwai wanda sun kafa tuta an san su su karuwai ne to shine ma zahara min al-fawahish wa ma batsana sannan an hana ma batsana ma batsana shine az-zina bi al-mutazawwijati kaga afhashu zina da matan matan aure ba a iya ganewa domin mata aure idan ta je ta zina ta dauki cikin da ba namijinta ba ya zai a gane kaga sai dai in za a je a yi ana zuwa ko magana test kaga bala'i ya zo to kaga hadarin sa kenan to shi yasa wannan tafsirin yana da kama kwakwalwa a cikin magabata akwai wanda ya fassara ce ma zahara Min az-zina bi al-mumisati karuwai wanda sana'a su ce an san aikin su ke da an ga mutum an san ko me yazo yi ko mm. sannan wa ma batana ma batana suka ce az-zina bi al yin lalata da matan aure wanda ya fi muni wali isma sannan Allah ya haramta giya nan malam dalilin da ya sa kawo tafsirin wannan al isma yana fassara shi da giya ne kun gane mm. qul fihi ma ismun kabirun to shine sai ka shine mahallin shahid wal isma sannan Allah ya haramta giya wal baghya sannan Allah ya halam ya haramta zalunci mm. bi ghairi haqq ba akan gaskiya ba دام البغي أي كل بغي بغير حق الأشياء أما نان أنك بغير الحق نه دومن من والبغي بغير الحق دزال شبا كان جسكي هل يكون بغي بغير بحق ليس هناك بغي بحق فحرم الإسم نصا غاشنا أن السنشأ لا يحرم تاجيا wa yuqalu inna al-isma ismun min asma'il khamri dama ana faɗi ai al-ismu sunan giya ɗaya daga cikin sunayen giya ne wa yunshiduhu daga ciki ma sun mai sun je ya ja baiti yace shariful isma hatta dalla aqli kadhaka al-ismu yazhabu bil uquli in ji Hassan ibn Sabit yace shariful isma na sha zinibi na sha giya al nan al-khamr shi yasa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم أي والخمر من قال شربت الإثم يتي يا شاجية حتى ضل عقلي حتى ده هنكلن سيبتشي يزو بايا غنن كومي ما مشي da da matar shi ba su da bambanci ai yaran da suke cewa suna shan shaye-shaye ne saboda komai ya zama musu tete lebar fa suke cewa to idan komai ya zama maka lebar ai da damuwa mutum ba zai bambanta tsakanin ƴar shi da matar shi da mamar shi ba akwai bala'in da ya wuce wannan sai mutum ya hau doki ta zullu ya sa yi can ya ce ai ba na shirabu ha ba ta turuku na muluka wayan sun sha sarakuna suke zama ito sarki ba ba ba talaka a gidan giya akwai wanda ya ce gaya ma wani wani wani wani wani ya ce ma wani bari ba shi yasa zubin sai ai damba ba a fafasa kwala ba ita kanta mai sai da giya ai haka ake yi su zage ta ta zage su haka ake yi mana la shi kyauta kadaka ismu haka giya yazhabu bil uquli take tafiyar da hankulan mutane wannan fa tun a jahiliya aka wannan baitin sun sani shi yasa sayyidina Usman ibn Affan rahmat radiyallahu anhu a cikin abubuwansa guda goma da yace ikhtaba'tu li rabbi ya yace wa harramtu ala nafsi al Ya yace na haramta ma kaina giya tun kafin tun kafin musulunci ya zo bana shan giya da sayyiduna abubakar da sayyidina usman ibn affan an musu shaida ba su shan giya tun kafin zuwan musulunci wannan tabbataccen tarihi ba wanda ya isa ya koke shi duk bakin cikin shi ba su shan giya saboda munanta ɗaya daga cikinsu yana cewa ya za a yi in sha giya hatta a ƙa'a a labnati in je in afka ma yata sannan wa astabiha harimati sannan in halasta ma wani matata shi kuma ya zo ya afka mata mutum ya sha giya ba haka ba ne wannan miyagun abubuwan gasu nan shi yasa malamai suka yi rubuce-rubuce a akan giya Alimam ibn rajab al yana da littafin sa zammul khamri kafin sa can Alimamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi yana da juz'i da ya rubuta shi akan abubuwan sha eh, A shara juz'un fi sharai akan giya yake magana so da ka mummunar a ce Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar amin بسم الله الرحمن الرحيم